kamar yadda rahotanni ke nunawa yanzu aka ba shiga ba fita a yankin Michigan da Madagali sakamakon rugujewar da babbar gada da ta hada yankin da sauran sassan jihar da mata yi lamarin da yanzu aka ma ya jefa al'ummomin da suka koma cikin wani halin zulumi ko a ba ma gadoji da dama na yan miniga masu tada ba na Boko Haram suka ma dasa musu ba ma ba mai wanda kawai yanzu kuma ba a gyara su ba kuma ana cikin wannan hali ne ma sai ga ruwan saman da ake kamar da bakin koriya ya rusa gadar da ake dan lallaba ana ketara wato gadan dilicim da ke kusa da baza yanzu aka matafiya da dama ne ma da suka da kungiyoyin ba da tallafi da ke son zuwa yankin lamarin ya shafa kamar yadda shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammad wanda shi ma lamarin ya rutsa da shi ke cewa yanzu kan muna wani babban matsala mutane yankin daga michigan zuwa madagali gaba daya har gwazale ba mu da gada yanzu an yi ruwa sosai wanda shekara biyu da ya wuce mutane sun koma muna complain wa federal government akai wannan gadoji a lokacin mataki akai ga yau da safi na ruwan da aka yanzu gada ta yanki gaba daya ba hanya shiga kasar michigan da madagali ba hanya da mutane za su so ko mubi ko da yanzu ko da kafa ba za ka wuce ba yiwa shekara biyu mutane al'umma wannan kasa sun koma amma abu ne wanda ya kamata gwamnati tarayya ta ɗauka matakin gaggawa akai tafi fi wannan gada wannan ban taɓa ganin ban ba sai a Najeriya ba ya za a yi mutane sun koma kasan su abu ya faru da su gwamnati tarayya ba za ta yi mataki akai ba abu ne wanda ya fi karfin jaha ko kuma ya fi karfin ba ma dai ga wannan babbar gadar ta dilicin hakanan akwai wasu gadoji da su ma suka rushe kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar Mijika Alhaji Aliyu Ekwaji ya shaida min yanzu dai major gada na wanda ya yanke yanzu ba iya bi kwata-kwata ba aka ya shiga Mijika da mota ba shine na dalicin dama kuma na kuzuman manyan mota ma ba su iya bi akwai wanda kuma na wurin gayandi wanda ya linki Mijika local government da madagali local government shi ma dama cikon kasa ne amma yanzu na dilicin nan ya yanke more than 10 feet ma to shi yanzu mota baya tafiya in ka sai da ka soka bakin gada kowane yan ka soka in za ka iya kasar da shigan ruwa da kafa sai ka shiga in babu sai ka zaki koma filin da ka. ba tiye ba ne ma dai yan majalisar wakilai suka gabatar da kudirin da aka gaggauta gyara gadojin da aka lalata to amma kawa yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa mista adamu kamale da ke wakiltar mazaɓa michiga da gali ya ce su yi mamaki ma da kawa yanzu ba abin abun da aka yi. majalisar tarayya ta yi mahaura akan nan har ma ta bada umarni akan gwamnatin tarayya ta gaggera wa'annan gadaje ba tare da bata lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai ai jinkiri akan wannan aikin eh, mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadajin tafiya musamman in ka tashi daga Hong zaka je Michika zaka je Madagali zaka je Gwaza ba gadaje duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga a karyata so ya kamata shugaban kasa ya ɗauki matakin na musamman akan gadaje nan. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Adama ba ta ce ufan ba domin kuna ta zuwa ofishin kwamishinan ayyuka na jihar Barista Lilian Steven to amma hakata bata cimma ruwa ba haka ne na ta buga wayata kuma ba dauka ba Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.